أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 gwano na shirye-shiryenmu game da halaye da ɗabi'u a musulunci inda a nan muke kawo muku ɗabi'u daban-daban na ko ɗabi'u wanda ya kamata mu yi koyi da su ko kuma kishiyar haka Kama da muka sha faɗa a wannan zango namu na wannan shirin muna zo muku ne da ɗabi'u marasa kyawu me yasa muke zuwa da su domin su ne kishiyar a ɗabi'u masu kyau wato duk lokacin da kan nisanci ɗabi'u marasa kyau to kamar an ce ka siffantu da kiyoshinsu siffofi masu kyau fatar allah ya tsare mu da munanan ɗabi'u da munanan halaye allah ya ƙawata mu da siffofi nagari siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka tambayi matar shi me halayya na siffofi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kanin hulquhul qur'an ma'ana a halayen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta alqur'ani ka ga ka cokan gaba ɗaya halayen annabi sallallahu alaihi wasallam su ne a alqur'ani abin da ya karantar yau dai kamar kullum ma mun zo muku da wata ɗabi'a wadda ba ta da kyau wadda muka roƙon Allah ya kiyaye ka ya kiyaye ni ya kiyaye al'ummar jama'a musulmi gaba ɗaya da wannan ɗabi'a wannan ɗabi'a kuma ita ce izgili izgili izgili ko izgilanci musamman idan aka ce izgili yana iya ɗauka izgili ga addini ko izgili ga masu addini ko izgili ga wani abu wanda ya shafi addini to jama'a dai ta koya ta kaya izgili gaba ɗayan shi haramun ne kabira ce babba wadda allah maɗaukakin sarki ya yi hani na wannan mugunyar ɗabi'a to amma kafin mu shiga ko mu ci gaba da bayani ya kamata mu san me ake ce ma izgili izgili ko izgilanci shi shine raina wayo ko dai ga addini ko masu riƙe da addini ko wani wanda mutum yake son ya raina mashi wayo renin wayo da nuna ba komi ba a mutum ba komai ba ne a yi wasa da shi a wautar da shi duka wanda yana shiga cikin izgilanci don haka wasa da addini inda bai kamata ba izgili ne wautar da masu riko da addini izgili ne a wasa ko renin wayo da renin hankali ga wata sifa ta addini ko mutum yana da gemu a shammaci gemun ko wata siffa da mutum mai rike da addini yake da ita a shammace shi ba komai ake nufi ba yana rike da addini wannan babbar kabira ce jama'a wannan izgili allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ɗabi'an munafukai ɗabi'ar waɗanda suke izgili Allah ce wa in sa'altahum idan aka tambaye su ƙulu ne inna ma kunna na nahudu wa nal'ab ce ai maganar da muke yi wala mu ba da gaske muke we are not serious su wai suna wasa ne suna kutsawa wasa ce kawai kul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un ya rasulallah ka gaya musu da aya Allah da uh, da Allah da manzon shi da ayoyin shi kuke yin izgili to la ta'taziru Wala kada ku ba da wani ma uzuri da ku ce wai wai ba da gangan bane faqad kafartum ba da imanikum wal ya billah kun kafirta bayan bayan imaninku ashe kenan izgili yana iya kai mutum ya ya fita har ma musulunci bayan ya musulunci ya zama ya kafirta wal iyazu billah don haka jama'a izgili ga masu addini izgili ga addinin kanshi yana aika zuwa ga kafirci Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana har wayo ya ayyuhal hallazina Amani. la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna har inda Allah ke cewa talmizu anfusikum wala tanabazu bil alqab bi isa lismul fusuku ba da liman ya ku waɗanda kuka yi imani kada wasu suwa wasu izgili wasu mazaje suwa wasu mazaje izgili ko wasu mata suwa wasu mata izgili rainin wayo da rainin hankali wanda kake wa izgili yana yiwa ya fi ka alkhairi ya fi ka daraja wajen Allah wadda kike rena ma hankali kina ganin ba kowa ba ce saboda tana riko da addini yana yawa ta fi ki daraja wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'asa akbar marfu'un alal bab law aqsama Allah la abara da yawa wanda a zaka ga gashin shi mai gizo mai ƙura, kai kan bai ma gyaran jikin shi bai da kuɗi idan ma aka gane shi wani kofa gida ba a ma kula da shi amma lau a ƙasama alallahi labara wallahi da ya yi rantsuwa a kan wani abu na Allah zai yi kaza wallahi Allah bai karyata shi sai Allah ya cika ta mashi ba zai yi kafara ba ba zai hinsi ba daraja wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin muslim inna Allah ta'ala la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah maɗaukakin sarki baya duba zuwa ga jikinku kyawun jikinka fuskarka kai fari ne ko baƙi ne ko wace kala mai ƙiba ne siriri ne yaya kake Allah ba ruwan shi da wannan walakin yanzuru ila qulubikum sai dai yana duba zuwa ga zukatanku me kuke aikatawa ba ka jama'a ma'auni a wajen Allah ba shi ne ma'aunin wajen mutane ba ana duba wa yake da kuɗi wa yake ɗan babban gida wa yake da wani dauɗa ta duniya a'a Allah zuciya yake duba inna akramakum indallahi atqakum mafi girma mafi daraja a cikin wajen ubangiji ne wanda ya fi jin tsoron Allah Na shi ne wata rana uh, saidina abdullahi ibn mas'ud wato shi abdullahi ibn mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ne balma malami ne ga sahabbai irin su abdullahi ibn abbas malami ne na alkur'ani sannan tare da haka yana cikin waɗanda suke kula da lalurorin annabi sallallahu alaihi wasallam bukatun annabi sallallahu alaihi wasallam na kusa-kusa in annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar aswaki abdullahi mas'ud ke nemo a mashi in annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya shi ke riƙe da ruwa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ke zagayawa Allahu akbar Allahu akbar wata rana abdullahi ibn mas'ud ya haura kan bishiya zai tsunko mu annabi sallallahu alaihi wasallam aswaki irin nau'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so na aswaki kun sa a zaman makka ba munafukai amma a zaman madina akwai munafukai sai munafukai suka kama a suka kama nuna shi suna dariya wai gashi dan siriri a kwabrin shi ya bushe saboda abdullahi mas'ud yana da karamin jiki haka annabi da ya lura da su sai ce waton kuna dariya ne saboda waton kaushi da siraran ƙwabri da yake da su akan wannan kuke dariya wallahi ku sani wannan ƙwabrin da kuke gani na abdullahi mas'ud da za a saka su akan skeli a sanya dutsen uhudu akan ɓangare ɗaya wallahi waɗannan kafafun nashi za su rinjaya dutsen uhudu allahu akbar kun ga izgili da renin wayo da raina aji da munafukai suke wa sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam take yanke ya ɓata rai ya nuna musu wannan abin bai dace ba haka har wayo munafukan dai a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an zo annabi sallallahu alaihi wasallam za ana jihadi ya ce a kawo sadaka mata su bada tasu sadaka kai wasu ma 'yan kunne za su cire su bada, fi sabilillah wani ya zo da tiya kaza wani ya zo da abin nan gwargwadon kokarin mutum sai munafukai suka kama zumɗe shine Allah saukar da cewa Allah zina yalmizuna almutawwi'ina fi sadaqat wa'annan Allah ya ja kunnensu saboda suna zumɗe da nune da izgili ga waɗanda suke ba da sadaka ca wai mi Allah zai yi da dan tiyaka tiya guda to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabban shi ya ce wallahi sahabbai na da za su ɗauki tiya guda su yi sadaka ko rabinta wallahi da mutum wanda ba su ba ya yi sadaka da girman uhudu na zinari fa su na abinci ne suka yi sadaka da shi wallahi ba zai kai rabin abin da suka bada ba Allahu akbar don haka jama'a shi izgili ga addini kamar da muka ji a ayar farko da muka faɗa ga addini kafirci ne duk wanda ya izgili da ɗaya daga cikin sha'a'ir din ya kafirta ma'alumin biddini bid ruwa ya kafirta Allah ce laƙari kafartun ba da imani ku kun lura kun ta bayan imanin ku akwai lokacin da kuma izgilin zai zama fasikanci bai fitarwa daga addini amma fasikanci ne kamar mutum ya yi izgili ga wanda yake riko da addini irin abin da ake yanzu a ah, ustaz ustaz ana wa ustaz abin nan ko ga mutum ya ajiye gemu ana yi mashi izgili ga sha'ira wace ya ajiye mu annabin Allah annabi ya ajiye mu gemu ba abin wasa ba in ka dai baka ajiye mu ba to izgili ga masu ajiye mu ba naka ba ka fi ko kafarai su zo su kama izgili wa musulunci ko ga masu addini kai kuna ofis guda kai kuma ka kama mashi don mutuwar zuciya da rauni da komawa baya da sanin rashin sanin ya kamata har wa yau jama'a akwai wani nau'i na izgili yanzu <clears throat> a zamani da muke ciki a social media sai ga a social media wasu don neman followers sai su kama ɗauko wasu abubuwa na addini suna wasa da su irin sallah social media ga mutum ya zo yana sallah wani ya zo ko a zo ana sallar gawa a wai eh, ana wa mutum sallar gawa yana bacci irin waɗannan abubuwa da ake amfani da social media ana izgili da addini ko masu addini to wannan mu sani cewa alal aƙalla martaba ta laifi na mai izgili ne ya kai shi zuwa ga fasikanci kamar da malamai suka ce wasu ɗinta mafi muni ne mai izgili da addini laƙar kafartun ba da imani kun kafirta in addini ne kawwa to kaga Allah kalla ko fasiki mutu ya zauna ai abin ba kyau zan cika ta muna annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da yawa mutum yake faɗin kalma bai kula da ita sai ta jefa shi a wuta shekara saba'in to izgili na ciki mutum ya izgili wani abu ana dariya ana kyakkyawa sai ta sanadiyar shiga shi wuta shekara saba'in Allah ya tsare mu nan za mu dakata insha Allah sai haɗuwa ta gaba subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك